أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غانا رجوما قوتر رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة لري حدود أربعين دا أكو وما شاء ديا قوتر حدود ميلادية دبو ليلة أشرين دبيو Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu masjidu na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu kamar yadda muka yi alkawari a ci gaba da karatukan mu da muke na asubahi a wannan wata mai alfarma bayan mun gama karatun littafin Irwa'ul Hayam fi ahkamis muka kuma biyanta da littafinmu da muka fara karanta shi tun bara 30 sababan lista'ada jiya Allah ya kaddara mana mun kammala karanta shi saboda haka yau za mu fara sabon littafi kamar yadda muka faɗi jiya ba dole bane ne ya zama mun gama littafin saboda littafin yana da nauyi da saƙonni waɗanda muke da buƙatar su matuƙa saboda ka za mu fara karanta shi kuma kamar yadda aka sani muna tsaye da karatu ne ranar ashirin da biyar ga wata to muna fata ya zama <clears throat> mun samu majalisai sha shida kenan ko insha Allah ko sha biyar sha shida sha shida zai zama mana kai ga goma goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar gwar ba eh, to shi ne to abu na biyu shi ne kamar yadda aka sanar jiya cewa uh, littafin sai da shi ake yi to alhamdulillah an samu wasu bayan allah guda biyu ɗaya a nan yake tare da mu ɗaya kuma bawan allah ne yana tare da mu a komai wajen taimakawa da alkhairin amma dai ba a nan unguwar yake ba na farko ya ɗauki nauyin kwafi ashirin ku a nan kofi ashirin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare shi Allah ya ƙara ma dukiyarsa albarka Allah ya mazuriyarsa albarka na biyu shi kuma ya ɗauki nauyin kwafi ɗaya. to matsalar da aka sama ba kwafi san a ƙasa tun da bugawa ake yi amma dai su masu kula da littafan insha Allah yaushe aka ce za a kawo to zuwa gobe dai insha Allah zai zama an sama so daga wanda bai siya bai sha kurmin shi in ya sama sai ma waɗannan bayan Allah addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada yan uwa ladan waɗannan ba zai gaza ladan wanda ya rubuta littafin ba asali da wanda yake karanta littafin aiki ne ne tunda mutane nawa wani ka ɗauki nauyi su je su ɗauka su karanta su shirye ko su ƙara shirya kaga ba karamin aiki ba to a takaice kenan Allah shi taimake mu wannan littafi na asrarus salah wasu sukan sa masa su wasu sukan faɗe shi da kitabu mas'alati samaa kitabu mas'alati samaa wasu kuma suna ce masa al baina sama'i as-samaa'i ash-shaytani was-samaa'i littafi da malami al-imam abubakar shamsuddin ibn muhammad ibn ayyub az-zura'i ibn qayyim al-jawziyya ba bakon mu bane bara waɗanda suke nan mun karanta littafin sa niyyarsa shine littafin da muka fara karanta bara sannan ɗalibai waɗanda muke tare da su sun san littafansa masu ɗimbin yawa da muka karanta wannan bawan Allah al-Imam Ibn al-Qayyim wanda ya rasu shekara ta 751 kyauta ce Allah ya ba duniya tsakani da Allah wani malami ne da yake na daba malamin sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ilimin sa yana da yawa to amma Ibn al-Qayyim kamar yadda malamai suka siffanta shi shi yana tattara ilimin ibn taymiya rahmatullahi alaihi sai ya nike maka shi sai ya baka shi da laushi shi ma na ibn taymiya rahmatullahi alaihi ilimin yana da yawa a tare da shi to idan zai tashi ya magana baya magana da kananan ɗalibai da manya-manyan malamai yake magana lugashi tana da nauyi lugashi tana da ƙarfi shi yasa ba kowa ke fahimtar littafinsa ba in yi magana sai ka ji ana ta surutu a kai kowa sai ya ɗauka ya ɗauka ya fassara ta yadda ya ga iya iya kai yadda ka fahimce ta haka za ka fassara ta to amma shi ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi sai ya ɗauki wannan ilimin shi ya nika shi ya nika shi ya nika shi ya tace ya tace ya tankaɗe ya rairaye ya tankaɗe sai ya baka lukwi-lukwi kuma ya zuba maka siga sannan ya ma salala kage za ka shafi salalace na kaga babu wata wahala ke to shi ne wannan littafin nasa asrarus yana da alaƙa da wasu littafansa guda uku na farko igasatul lahkan domin a cikin igasatul lahkan ne magana kan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da mummunan tasirin da suke da shi a cikin zuciyar musulmi da yadda suke lalata shi na biyu littafinsa kitabu sada wanda littafi ne ƙato da ya magana akan sallah da tasirinta da hukuncin wanda ya batta baya ta da hukuncin karanta fatiha a cikinta da sauran dai matsalolin da suke da alaƙa da sallah sai littafi na uku shine littafin raf'ul yadaini fi sala shi kuma littafi ne da ke magana akan ɗaga hannu a sallah ina ne da ina ne ake ɗagawa to wannan littafin namu na gaban mu asrarus salah littafi ne da zai yi batu akan na farko mummunan tasiri da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe suke da shi wajen lalata ɗan adam sannan in suka yi ma mutum tasiri to wallahi ba shi ba ƙur'anin Allah ka kalli matasan mahalin da suke ciki yanzu in dai mutum ya sa waƙa da kiɗa suka zama su ne ɗabi'arsa to ya yi sallama da alƙur'anin Allah mutumin da ya yi sallama da littafin Allah alƙur'ani kana tsammani yana da tsira to kaga rayuwa ce mai haɗari to yi bayani akan wannan sannan na biyu sai ya ɗauki sallah da karatun alƙur'anin da ake yi a cikinta sai bayanin su da irin tasirin da suke ma musulmi in ya riƙe su ka riƙe sallah da karatun alkur'ani ya za su ci gyara ka ya za su inganta ka ya za su su alkinta ka su mai da kai bawan Allah na tsatse to ba tarihin malamin ibn qayyim za mu yi ba saboda ba mu da lokaci ko mun shayi malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a kansa a cikin littafai mafiya kyau da aka rubuta akan tarihinsa akwai littafin malamin mu ashir bakar rahmatullahi alai ashir bakar rahmatullahi alai ana jin a wannan zamanin ba wanda ya fahimci littafin malam ibn al-qayyim sa kuma ya aikin tattara su kuma ya fitar da wani manhaji tsari na yadda ya kamata a fahimce su a karanta su a musu aiki shi yasa aka samu ɗaliban ilimi da malamai waɗanda suke jami'a wasu a aikinsu na masters wasu a aikinsu na phd wasu kuma masu bincike ne kawai suka rika ɗaukar littafan malam ibn qayyim a ƙarƙashin wannan manhajin na Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi suna gyara littafan ibn qayyim din ake buga su bugu wanda yake mai kyau za ku ga a ciki sai su rubuta cewa in suka zo sai su ce wafqal manhajul mu'tamadi mina ash-shaykh al-allamati Bakar ibn Abdullah Abu Zaid kaman wannan raf'ul fi sala akan manhajinsa suka yi za ka gan ka samu wani kwafin sai gan shi ɗan ƙarami don ma ka ga kwafin kuma sannan ake yin bugu mai kyau ka wannan Allah na tubu ko makaho a zai karanta ai ka ga wannan ma kitabu sala shi ma وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله to shi ne wannan amma wani abin ban mamaki kusan ashir bakar rahmatullahi alai bai faɗi wannan littafin kuma na asrarus sala a cikin littafin sa ibnu qayyim al hayatuhu atharuhu wa mawariduhu ba wanda shine littafin da nace mana mafi kyau cikin tarihin ibn qayyim da aka rubuta ibnu qayyim ibnu qayyim al hayatuhu atharuhu mawaridu na ashir bakar abu zai rahmatullahi alai to shi ne wannan amma dai littafin tabbas na malam Idil qayyim to Allah ya gafarta musu dukansu Allah kuma ya ba da lada aikin da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon bibiyar gurabunsu da cin gajiyar waɗannan ɗumbin alkhairai da suka aje mana mu bai yanzu aikinmu kawai fa an dafa abinci ne fa an zuba mana a kwano fa qarrabahu ilayhi qala ala ta'kulun la na'kulu an gama dafa mana komai karatun ne matsalar mu me karatun shine yake ba mu wahala na biyu mu aiki da shi wannan nan ne suke ba mu wahala amma an gama mana komai mu yan gata ne to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana gata a yi haƙuri kamar yadda muka faɗi jiya kwafin littafin uh, wasu sun sa gila ko ya eh, ƙanƙanta da yawa haka aka fitar da shi a pdf din so tari ka san pdf in aka sa shi ba a cika tasarrufi da rubutun ba to Allah shi taimake mu bismillahir rahmanir rahim rabbi yaskir wa'in ya karim babu na kuto bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne sifar tausayi ar-rahim wanda yake aiwatar da tausayi ga bayinsa rabbi ya ubangiji yassir ka saukaka mana a'in sannan ka taimaka mana ya karim ya wanda yake mai karanci ubangiji mai girma mai kyauta mai baiwa qala al-imamu Muhammadu bin abi bin ibn qayyin rahimahullah ta'ala babban malami al-imam muhammad ibn bin bakr yana cewa wannan waɗanda suka kwafo littafin ne su ne suke wannan batun Kun san da yadda malamai suke yi wani littafin ma tara ɗalibai suke yi sai su faɗa musu wani da ka zai yi wani kuma ya rubuta sai ya karanta musu to ta haka littafai ke yaduwa da tunda ba a da alatu tiba'a ba a da injinoni da kamfanoni na buga littafai ba a da publication companies a wancan lokacin sai kaga littafi ɗaya sai ka yi tafiya mai nisa kafin ka samo shi faslun fasali fil muwazanati bayna zawqi samai wa zawqi salati wal qur'an kage da wannan ne wasu malamai suke ganin littafin asali an ciro shi ne daga wani littafi na ibn qayyim tun daga shi ya bude shi yace faslun kuma tabbas bincikensa da yawa ya tabbata a cikin wannan littafin na kitabus sala musamman wajen da yake ya fara bayani akan asrarus sala din musamman asraru qira'ati suratul fatiha a sallah sirruran da ke cikin karatun fatiha to kusan duk bayanan da suke cikin nan suna nan a cikin nan wasu amma ba duka ba to shine fil muwazanati baina na as-sama'i wa zawqi al-qur'ani wa zawqi salati wal-qur'an za a yi awu a gwara a tantance maka bambancin da ke tsakanin zauki sama ɗanɗano na waƙa da kiɗa shine suke ce ma as-sama da ainu kiɗa da waƙa kiɗa da waƙa to bambancin ɗanɗanansu wa zauki salati wal ƙur'ani da ɗanɗanan kuma sallah da alƙur'ani ne bambancinsu a jarrabi mutum da sauraron waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe wannan kuma Allah ya taimake shi ya sa shi ya zama mai jin daɗin karatun alƙur'ani mai jin daɗin sallah ya rayuwarsu za ta bambanta wannan shi ba abin da ke kada shi ya kadu fiye da ne fiye da kiɗa kaga mutum ya sa abu abu a kunne wuni guda ba abin da yake ji sai dididim dididim dididim dididim da yaren da yake fahimta da wanda baya fahimta shi ke wani waye shi wani ɗakin shi za ka je ka tarar da gashi nan an zo an tara abubuwa ya aje abubuwa waɗanda suke ga sunan na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe wa bayani anna ahadar zauƙaini mubayinin lil'akhari sannan za a yi mana bayani akan cewa lallai waɗannan nau'ukan ɗanɗanan guda biyu to ɗayan fa mubayinin lil'akhari ɗaya ya ci karo da ɗaya ba su haɗuwa ka ce kai masoyin waƙe-waƙe ne da kiɗe-kiɗe sannan a gefe guda ka ce kai masoyin littafin Allah ne baya haɗuwa ba su haɗuwa wuri ɗaya dole in ɗaya ya zo sai ya kori ɗaya Allah shi kyauta in aka jarrabe ka da saurara kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe to ka yi sallama da alƙur'ani min kulli wajihin ta kowace fuska ba su haɗuwa وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه دلوكة أنتنا تيا يكرففا وسلطانه لكم كرفنسا سك كرففا الزوت يرمتن تضعف ذوق الآخر وسلطانه تورون تيا rauni zai bayyana ga ɗayan ɗanɗanan wa sultanuhu da kuma ƙarfinsa duk za su raunana idan Allah maɗaukakin sarki ya taimaki bawansa ya sanya masa san alƙur'ani mai girma a zuciyarsa ya karanta ya saurara karantawa saurara domin dole sai ka yi biyun nan ka karanta kuma ka rika saurari duka Allah ya umarni da su utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah kaga utlu ma uhiya ilayka min alkitab karanta abinda aka saukar maka na littafi الذين آتيناهم الكتاب yatlunahu حق تلاوته waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi a ɗaya daga cikin ma'anonin tafsirin ya suna karanta shi suna karantawa su sauka su sake dawowa su sauka su sake dawowa haƙƙa tilawata gaskiyar karanta shi suna bibiyarsa a wajen karatu wasu kuma malaman suka ce yatlunahu ay yattabi'unahu suna bibiyarsa a wajen aiki haqqa tilawati ai haqqa tibai gaskiyar bibiyarsa a wajen aiki suna yi sannan Allah kuma ya umarni da a saurari alqur'ani فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون إذا ذا أكرمت القرآن فاستمعوا له كثوراء القرآن وأنصفوا له كما كيشروا لعلكم ترحمون انكو كي هكذا كسام رحمة الله الله دي باكو الجنة sakamakon mutumin da ake karatun alkur'ani ya shiru to aljannar Allah Allah zai ba shi aljannar to kaga kaga duka biyun kenan to in Allah ya azurta ka da karatun alkur'ani da kuma saurararsa gidanka ya kasance ba abin da ake ji sai karatun alkur'ani in na ce ba abin da ake ji ba ina nufin cewa ba za ka saurari labarai ba eh ba za a yi wani abu na nishaɗi wanda ya halatta ba ba haka ake nufi ba amma ya kasance karatun alkur'ani a gidan mutum to ya jayi dukkan wani abu da ake yi qira'atan wa qira'atan wa ko wastima'an a karanta kuma a saurara a riƙa karantawa kuma a riƙa saurari to in wannan ya shiga zuciyarku to ba ku wake-wake kuma to haka wal iyazu billah idan wake-wake da kiɗe-kiɗe na gida da na waje suka zama sirrin jaya a cikin zuciyarku to kuma ƙur'ani ba zai zauna ba ka ji ƙa'ida, wannan ƙa'ida ce duk lokacin da ɗaya ya zo zai kori ɗaya duk wanda ya fi ƙarfi to zai danna ɗaya Allah ka sa ƙur'ani ya danne kiɗe-kiɗe azimu minnatillahi fi shir'ati sala girman kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala yi mana da ya shar'anta mana sallah a cikin sallah ana karatun alƙur'ani wannan babu ana kwayi ta ki ne azimu minnatillahi fi shir'ati sala girman kyautar da Allah ya mana da ya shir'anta mana sallah Allah mun gode maka wallahi sallan nan gyaran da take yi ba karami bane namu na halayenmu na zukatanmu na jikunkunanmu فاعلم أنه لا ريب أن ƙurratu قرة al muhibbi ai za mu ji zafi kuma inda dai bai taba ba ku shi fa'alam ka sani annahu la raiba ka sani babu kokonto annas salata lallai sallah qurratu uyunil muhibbi ita ce sanyin idan masoyan Allah abin da ke sa idan su yi sanyi zuciyarsu ta ji daɗi to sallah ne in kai masoyin Allah ne ba abin da zai daɗaɗa maka ranka fiye da sallah kamar yadda manzo Allah sama ya faɗi yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya sanyin ido na ya kasance a cikin yin sallah ba abin da ke faranta ma manzo Allah sama rai ya kawar masa da damuwa fiye da sallah wa ladzatu awahil muwahhidin kuma ita sallah ita ce daɗi na rayukan na masu kaɗaita Allah ita ce daɗin ransu in kai ne tauhidi ne ka yadda da Allah ubangiji a matsayin shi kaɗai ya cancanta a bauta mawa to ba abin da zai rika maka daɗi a ka fiye da kai sallah saboda kana ganawa da Allah ne kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sun ce al musalli yunaji rabbahu me yin sallah to yana ganawa da Allah ne kaga shi yasa tun daga ina za a gane zaka je ganawa da Allah tun daga shirin da zaka yi daga gida na tabbatar da wani babban mutum ba zai ce yana son ya ganka ba sai kuma ka zaɓo rigar da tafi muni ka ce da ita za ka je ka gan shi ko za ka yi haka ka ga ba za ka yi ba wa bustanul adidin kuma ita sallah ita ce lambu lambu na al'adidi na masu bauta in an ce albustan gona amma ta lambu Ka ga lambu kowa ya san lambu ai inda mutum alal akalli idan ya je ba zai rasa abin da zai ci ba a cikin a cikin wannan wajen kuma suka ce eh, ya zama an hewaye shi ba kowa ke da ikon ya shiga ba suka ce shine albustan gona lambun da aka jewaye aka irin dai wannan da masu kudin mu suke yi yanzu ɗan nan in ka shiga akwai ayaba akwai lemu akwai mangwaro akwai lemun tsami hmm? akwai gwaiba akwai inabi duk ga sunan 'ya'yan ice dai ga sunan akwai tuffa to wannan shi ake ce mashi albustan albustanu kenan eh, kun tuno da albustanu jamilun aiko yan nahawu annahu alwadihu kaga albustanu jamilun lam ne kyau ne to ya kake ji in ka shiga lambu ne irin wannan dausayin can ga wani kogi nan an gyara shi an zuba kifaye suna tsalle suna tasowa suna tsalle suna gada a ciki ga tsuntsaye suna ba da saututtuka masu daɗi to shi ne malam ibn qayyim sai ya ce maka in ka shiga tsalla to kaman ka shiga irin lambun nan ne in kai ne bauta Allah ne wa ladzatu nufusil khashi'in kuma sallah ita ce daɗin rayukan alkhashi'ina masu ƙanƙantar da kai ga Allah قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كاجا خاشعون سنن الإمام الأخضر رحمة الله عليه يتيني للصلاة نور تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون هذا خاشعون sallah tana da wani haske zukatan masallata na hakkaka da wannan hasken amma ba mai samun wannan hasken sai waɗanda sun suna sallah suna ƙanƙantar da kansu ga Allah sannan wa mahku ahwali sadiqi sannan ita sallah ita ce mahku ita ce matata ta ahwali sadiqi ita ce take tace halayen masu gaskiya ita ce take tace halinsu halinsu ya ƙara kyau wa mizanu ahwali salikin kuma ita sallah ita ce ma'auni na halayen mabiya Allah wa hiya rahmatullahi almuhdatu ila ibadihi almu'minin kuma sallah ita ce tausayin Allah da ya kyautarsa ga bayinsa masu imani ya ba mu sallah sallah hadahum ilaiha Allah madaukakin sarki ya shiryar da bayansa zuwa ga yin sallah wa arrafahum biha kuma ya ganar da su yadda ake yin ta wa ahdaha ilayhim yi musu kyautarta ala yadi rasulihi sadiq amin a hannun manzansa a sadiq wannan mai gaskiyar al-amini wanda ya kasance amintacce kyauta ce Allah ya ba mu dan uwa kai kuma sai ka zama baka karban kyauta Allah azumi na wucewa kana jin ana kiran sallah ga kai ga masallaci ba za ka yi ba kaga wannan ba karamin musiba ce rahmatan bihim Allah yi wannan kyautar ga bayansa mu insha Allah rahmatan bihim saboda tausayin da yake mana ya za a yi sallah ta gyara mu mu zama bayansa wa ikraman lahum saboda kuma karamci irin na Allah da ya ma bayansa liyanalu biha sharafa karamatihi saboda su samu darajar karamci na Allah madaukakin sarki da ita sallar ku duba halin magabata sayyidina umar radiyallahu anhu an fassoce shi hanjin shi har ya fashi amma an shiga wajensa yana tambaya yana cewa an yi sallah an yi sallah aka ce masa an yi sallah sai ce alhamdulillah sai ce wala khaira liman tarakaha ko wala falaha liman tarakaha wallahi wanda ya ba sallah ba shi ba aljanna ba shi ba alheri yana fi cikin hanjin shi fa a waje kuma an fasa hanjin tunda an kawo nono sai na umar ya sha amma hanjinsa ya fitar da nuna tun daga nan sai na umar ya ce to tashi ta ƙare shi na ƙarami ya diku sayyiduna usman ibn affan radiyallahu anhu yan tawaye suka zo suka kulle shi a gidansa kwanaki sun hana shi ya fito sallah shine shugaba shine liman amma sun hana shiga gidan shiga masallaci ya fito ya sallah sun hana shi aka shiga aka tambaye shi aka ce yan tawaye ba sun nada kansu su suke limanci ce ku bi su fassalatu khair sai sallah ta ce al'ashtar shugaban yan ta'adda shugaban yan tawaye shi zo ya kafa ya nada kanshi liman yana ba mutane sallah sai na umar sai na usman ya ce ku bi shi sallah ku yi sallah sallah ta fi komai wallahi in kana kallon yadda magabata suke ɗaukar sallah mu muna da aiki sa'id ibn musayyib rahmatullahi alaihi shekara 40 yayi a rayuwarsa bai taba rasa ikama ba kuma bai taba rasa sahun gaba ba sa'id ibn musayyib babban tabi'i akwai lokacin da wani yaki a madina da ake ce masa ma'arakatul harra ko yau mulharra zamanin zai yazid ibn muawiya aka tambaye shi aka ce to ya kake a wannan lokacin yace in sun farmaki akwai ginshiki a masallacin maza sama sai in ce in fake a wajen dama ina masallaci shi sa'id bin musayyib harkar da yake mai yake saidawa zayyat kana zayyat ana masa harkan mai shi kuma kawai ya shagalta da karatu so daga bai zuwa ko ina daga masallaci sai gidansa ana san ana jujjuya mishi kudin shi to shi ya sa shekara arba'in ne in ji al'imamu zahabi a cikin sirri alamin nubala bai taɓa rasa iƙama ba bai taɓa rasa tuhun gama ba shekara arba'in kai ka ce waɗannan za ka ja da su ka zauna lafiya Allah zai kyale ka ka taɓa mishi waɗannan bayan ka zage su ko ka faɗi wata magana mummuna kai kuma ka ci gaba da rayuwa mai kyau idan Allah yana maka raji yana maka kiwon ragon layya to haka suka ɗauki sallah liyanalu biha sharafa karamatihi domin su samu darajar karamcin Allah sai ya ba su kyautar sal wal fawza bi qurbihi sannan kuma Allah ya yi nufin haka ne domin su samu rabauta da bi qurbihi samun kusanci da Allah madaukakin sarki uwa uwa tubin zubai na faɗa mana rannan ila ko a nan ko ba a wannan ba a nan ba a wani dai karatu kwanan nan na faɗi wannan uwa radiyallahu rahmatullahi alaihi ibn zubair ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sa'ar sa'id sa'an sa'id bin musayyib dan sahabbai ne wata rana sarki abdul malik ibn marwan yana dimashq shi kuma yana madina sai ya gayyace shi ya ce masa ya zo ya kama shi ziyara a matsayinsa na babban malami ya masa wa'azi kuma ya ji yadda shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ya shirya zai tafi yana tafiya akan hanya sai ciwon kyansa ya kama kafarsa ya kai da kyar yana zuwa sarki ya sa aka kawo likitoci su duba shi suna duba shi sai suka ce sai dai a yanke kafa ai ta riga ta mutu in ba a ma yanke da wuri ba to za ta sama ka ce to yanzu ya za a yi sai sarki abdulmalik sai ya ce to yanzu abin da za a yi a samo wani abu da za a shi wanda zai kawo masa da hankali a lokacin duk ba su da waɗannan su anaxesia su waye duk ba su sannan a yanke masa kafa ce abinda zai kawo min da hankali ya ce a ya ce ku ba shiga sallah sai ku yanki wallahi sai da aka yi jada aka yanke kafan nan saboda natsuwa sai da ya shiga sallah sannan aka zo aka dace kafar shi kuma ya ci gaba da sallar shi saboda yadda suka ɗauki sallah natsuwarsa da kwanciya hankalinsa ba zai shiga damuwa sai a sallah so da ka ya zaɓi sai ya shiga sallah sannan a yanke masa kafa kuma haka aka yi ba mu ikon koyi da su ba za mu zama kamar su ba ko kusa la li hajatin minhu ilayhi ba Allah ya ce ni sallah bane saboda yana da bukata a wajen mu wallahi in kai sallah kanka kamwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum sallah, in ka kyautata kanka kai ma kai ne fa'idar za ta damuwa tun a duniya zuciyarka ta natsu jikin lafiya hmm? halayenka su gyaru ka zama bawan Allah tun a duniya ka samu natsuwa a cikin duniya sannan ko bayan Allah su maka shaida cewa kai mutumin kirki ya za ka yi ka ba da shaida kan mutumin da ya zama waya zuwa sallah ka faɗa min yadda za ka shaide shi hmm? in aka ce ka ba da labarin wani mutum ya halin shi yake ya za ka iya ba da labarin ke ba ka ganin shi a masallaci bai sallah sai ka ce ne to wani ya dan yi kokari ya gyara mana shi ya dan wanke shi haka ya sa sabulu da kilar ya ku ya wanke mana shi zai wanku ba yadda za ka iya wanke mutum ba ka da shaidar da za ka da game da shi duk ka gama zagaye-zagayen ka to sai ka ce bai sallah kana cewa bai sallan nan idan ka ba shi darajoji tafa'in da tara ne sai ka ce amma har bai tsalla, to duka ya mushi ya tashi aiki wani ya zo ya ce zai ba da yana neman iyaka sai ka nemi shaidan wani shi wallah yana da sana'a yana kaza yana kaza yana kaza duk ki gama lissafawa can shi fito ya bayanin sallar shifa shi to gaskiya ni dai ban taba ganin shi a masallaci ba ka gama magana shi kenan ka gama magana in kuma jajiyar cewa za ka yi bai fa amma akwai kirki akwai kaza to ka yi banza shi ma so daga fa'idar kanka nan fa'ida ta biyu ita ce fa'ida wajen mutuwarka ba yadda za a yi da mutumin da ke sallah da wanda bai sallah su zo mutuwarsa ta zama iri ɗaya wanda kowa yana son husnul khatima duk fatan da muke shi ne a ce mun mutu mun yi kyakkyawar cikawa sannan haske na faɗa mana ran nan hasken gawar mai sallah a fuskarsa annurin da ake gani ku tambayi masu wankan gawa za su ba ku labari da fuskar mutumin da ke sallah da da baya sallah za su ɗaya suke ba ɗaya suke ba ba ɗaya suke ba sannan kuma zaman kabari hadisai sun zo sallah za a siffanta ta a yi mata ado idan mutum yana kyautata ta a duniya za ta rika zuwa ma mutum kullum a kabarinsa ta ce ana salatu ni ce sallarta yadda ka kyautata ni a duniya to ni ma yanzu Allah ya mai da ni mujassada ya mai da ni jiki yanzu zan rika zuwa ina ɗebe maka kewa sallah za ta zo ma mutum kyakkyawa a kabarinsa to balle kuma an tashi filin tashin alkiyama da fa sallah manzon Allah sama zai gane mu ba da sallah manzon Allah sama zai gane mu hadisin al-Imam Malik a cikin al-Muwatta da sallah zai gane mu hasken sallah inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu'i duk wanda yake sallah zai tashi yana ƙyalli. yana haske fuskarsa tana kyalli hannuwan suna kyalli kafafuwansa suna kyalli suna haske min asari wudu'i saboda yadda alwala ta wanke mai fuska ta wanke mishi hannuwa ta wanke mishi kafafuwa haka za a ga mutum yana yi amma duk wannan fa sai mutum yayi ta yadda ake so bal min natan minhu Allah yayi haka ne saboda baiwa a gare mu wa tafaddulan alaihim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu falalar sallah wato ya mana kyauta ya ƙara mana kuma sallan nan ku duba sai aka sa ta ta zama haɗa take da rayuwar mu in ka kalla zaka ga babu wani lokaci ɗan lokutan da ake baka a ce kai sallah ɗan kaɗan ne ka tashi da asuba misali mu fara da asubahi an kira sallah kai raka'atul fajr kafin sallaci ka taho masallaci a raka'a biyu kaga wannan masu ganin hadisin salatu shirku ya tabbata in kana masallaci kafin ka fita kai raka'a biyu in rana ta fito amma yanzu misali aka gama karatun nan kafin a fita sai ka yi wanda suke ganin hadisin ya inganta wasu kuma suna ganin hadisin bai inganta ba sannan sai salatu duha wannan kan babu shakka a game da ita raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas har azahar in azahar kai kuma kafin kai azahar an sunnanta maka kai sunna qabliya ta azahar raka'a biyu ko raka'a hudu sannan kai raka'a hudu sallar azahar bayan an gama sallar azahar kana da dama kai raka'a biyu ko kai raka'a hudu kafin la'asar kai raka'a biyu kafin magriba ya tabbata kai raka'a biyu bayan magriba kai raka'a biyu raka magriba ita kuma raka'a uku sannan kafin isha'i kai a biyu sannan wannan banda ko wani dalili ya shigo da kai masallaci duk in dalili ya shigo da kai masallaci to ana so kafin ka zauna kai a biyu saboda ƙarin lada saboda kullum Allah shi baya gajiya da ganawa da kai sai dai kai ne ka gaji shi kofa shi ba a rufe ta ba za ka zo wani lokaci ka ce ai kana son ka ga Allah ka gana da shi sai ce a yanzu ba lokacin ganawa da shi bane kowace yaushe kulla yawmin huwa fi sha'an Allah kowace rana cikin aiki yake so da ka sai ka zo kai bayan sallar isha'i tun daga nan da aka gama sallar isha'i kana da damar in ba za in kana in za ka iya kai ta sallah ha asubaki ha alfijir ya keto kana kiyamul layli saboda daɗin ganawa da Allah to kaga duka nan an faɗi fa mai yawan ne sai ka ɗiba abin da za ka iya gwaggwadon yadda kake sallah gwaggwadon yadda kake ganawa da Allah wa ta'abbada biha qulubuhum sannan Allah madaukakin sarki ya bautar da zukatan bayi da yin sallah hmm? wa jawarihum jami'a kuma gabobin su gabaki daya da zukata da gabobi duka bauta suke ma Allah a wajen sallah zuciya na yi gaba na yi ka duba a sallah ba gabar da ba ta aiki a jikinka ko akwai kwakwalwa na aiki zuciya na aiki hannuwa suna aiki kafafuwa suna aiki kai yana aiki idanuwa suna aiki wani zai sha kai na ido ke aiki a sallah yana yi mana ba an ce ka kalli inda kake sujada ba sannan kuma aka ce ka rika waige waye ke waige ido ke waige ai ba kai ke waige ba ido ne in aka ce ka aka ci wace da laifi a wajen yin waige a sallah wa in kana son kai adalci hukuncin adalci waye ke yi idan makaho ya waige waige zai mishi amfani a sallah kuma amsa mana makaho ya waige a sallah zai mai amfani zai more amma wace morewa idan yi waigi a sallah yanzu nan jirgin ƙasa ya wucewa yara ana sallah da kafin a gama masallacin nan duka sai diswaiga diswaiga su ta kallo haka bai ne amma makaho ko ya ji ƙara ya waiga mai zai to kaji a shi ido ke waige to shi sa sai aka hana shi aka ce ya su sai idan ya motsa ya ji yana bukatar ƙaiƙayi yake ji so yake ya sosa kansa ta hanyar ya kashe ƙwaƙwatar da ke cikin shi sai ya sa kai sai ka yi haka ranar da wuyan ka yi san ƙarya yau za ka iya waige ba sai dai ka juya kana juyawa kuma shi ke na ka ba sallah shi sa malamanmu suke cewa iltifati baya ɓata sallah amma yana rage lada amma idibari fa yana ɓata sallah mutum kawai sai ya juyo to idibari kenan amma intifati shine mutum ya haka ko ya haka to Allah ya samu shiga jiya sallan nan waja'ala hazzal qalbi al'arif minha akmal al ne sai Allah maɗaukacin sarki ya sanya rabon zuciya al'arifi zuciyar da ta san Allah ta gane waye Allah ya sanya akmalal ne ya zama shine mafi mafi cikar rabo guda biyu wa a'zamahuma kuma mafi girman wannan rabon guda biyu wa huwa iqbaluhu ala rabbihi subhanahu rabo na farko shine fuskantar Allah madaukakin sarki a ce ga ka a gaban Allah wannan ba karamin abin nan zuciyarka yanzu ga ta da Allah take ganawa wa farhuhu wa talazzuzuhu bi qurbihi sannan kuma da farin cikin zuciyar wa talazzuzuhu da jin dadin zuciyar bi qurbihi da kusancin da yake da Allah yanzu ga ka a gaban Allah madaukakin sarki to shine abin da zai tsorata ka mutum zai iya zuwa filin kwallo ka gan shi a tsaye ana yin awa nawa a filin kwallo ana kwallo sun ban da ilimin kwallo gaskiya nake faɗa muku in ka tambaye ni mutum nawa ake sa a fili ma ban sani ba na da Allah nake faɗa mu ana yin awa nawa awa biyu ka ce kai ko sannan wani ya ce awa nawa akwai ƙari halmin mazid awa ɗaya da nawa to awa ɗaya da minti sha biyar ka faɗa min sallar da ake hatta rawihi a wannan zamanin da ake yin awa ɗaya da minti goma sha biyar ana yi to amma haka za ka je ka ga mutane da azumin nan a tsaitsaye wallahi ba wajen zama a tsaitsaye za ka ga yara da matasa da tsofaffi a tsaitsaye wani anan har sai an fara kiran sallan magariba sannan za ka ga ana wawacewa saboda shi an ya riga ya hura usul fuskar ɗin shi na da ƙara duk inda mutum yake sai ya ji sai a je can a taru yanzu ramadan cop ake ta yi yan siyasa na ɗaukan nauyi sai ka ji an ce ɗan majalisa kaza ya ɗauko fi kaza za a buga tsakanin kaza da kaza ai ta yi kuma daidai lokacin da ake tafasiyu daidai lokacin da ake kulla majalisun tafsir da la'azar daidai wannan lokacin haka za ka ga min kulli fajin Amik ana tattahowa wasu da jajayen kaya wasu da bulu wasu da ruwan kwai wasu masu kalan amai wasu masu kalan gudawa duk gasu na haka za ka gansu an zo an ciccika a filaye saboda amsa kirin iblis a gama kuma a zo a yi musu to to kaga kana da mutum ya za a yi a ce wai ganawa da Allah kake ji akwai limaman da fa an masa shaida wani ba zai je masallacin su ya bi su sallah ba ana tsanantawa yanzu anan nan masallacin ku ga baki ɗaya da sallar isha'i da komai ba mu ci awa ɗaya ba mu ci awa ɗaya da sallar tarawihi da sallar isha'i duka ba ma ci awa guda karfe takwas zuwa karfe tara wani wato wani zumin tara ma ba ta yi an tashi amma ba za a yi ba kaga kuma an yi magana ka ce janna da waɗancan mutanen aka faɗi su abubakar da umar da usman kai ma fa irin ta kake son ka shiga in baka sami irin ta ba kana dai son a ce ga ka a cikin aljanna wallahi ba a samun aljanna da banza sannan wata na'umuhu bi hubbihi sannan da wasu cewa suna san Allah domin san Allah ne alama ka zama kana son sallah wa bitihajuhu bil qiyam bayna yadayhi sannan bawa ya kasance yana farin ciki saboda gashi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan rabo ne wa insirafuhu halal qiyam lahu bil ubudiyyati sannan da karkacewar wannan bawa halal ya lahu a lokacin da ya tsayi gaban Allah ya saranda da ubudiyyati cewa bauta fa yake ma Allah an lintifati ila ghairi ma'budihi ba zai waiwaya yana waiwaye ya kalli wani wanda ba ubangijinsa ba abin bautarsa wannan ba karamin dan ai baya cikin mutunci ka je wajen wani babban mutum ko kuna gana da shi amma kana kallon waje ko kana kallon wani waje Ko min can ɗakin shi ko komin can ofis ɗinsa to idan ka san me ake ce ma mutunci ba za ka je kana kallon wani abu can ba shi ya ka ta kallo inda za ka more shi ne sai ce bari ya ɗan tashi ya ɗan je ya dawo to nan ne za ka more sai ba ka ganin shi yanzu bai ganin ka baya nan ya ɗan tafi sai ka tsaya ka kalli duk abin da kake son ka kalla saboda an fito ka ba da labarin cewa ka ga ofis ɗin shi kuwa ka ga falon shi amma da ya tare kuka gama bayani bai fita ba bai je ko ina ba sannan ka fito kana ba da labarin ka ga falon shi kuwa to ka mai walakanci saboda ya nuna baka tsaya ka kalle shi ka ba da kanka gare shi kun tsaya kun yi da ta kamata ku yi ba to balle Allah to in ka je sallah in ka je sallah baya kamata ka ji wani a ranka Allah kawai za ka ji a ranka akwai akwai akwai akwai ɗaya daga cikin malamai magabata manya-manyan malamai masu bauta hatimul asam wata ranar za mu zo ko gobe mu ji yadda yake sallah kamar yadda al'imam abin ya ruwaito a cikin littafin sahihiyatul auliya wa tabaqatul asfiya ya faɗi yadda yake sallah an masa tambaya aka ce hatimul asam ya kake sallah to ya faɗi yadda yake sallah ka ji sai dukkaninmu ma'auna ya sallar mu take ya tashi take wa takmiluhu huquqa sannan kuma bawa yana samun rabo idan yana sallah yana jin cewa zai cika haƙoƙin bautarsa da yake ma ubangijinsa zahiran wa batinan a bayyane da ɓoye a bayyane za a gan shi ya natsa a sallah baya waige-waige baya taɓa-taɓe baya motsi wa batinan sannan kuma zuciyarsa a natsa take kamar yadda aka ruwaito ɗaya daga cin magabata ya ga wani yana sallah yana wasa sai ce lau sakana qalbu da sakanat jawarihu yace da zuciyar ta natsu to da gabobin sannan su amma matsalar to daga zuci take labarin zuciya a tambayi fuska to a sallah labarin zuciya a tambayi gabobi duka hatta ta ƙa'ala alwajhi alladhi yardahu rabbuhu subhanahu har ya fallata ta afku ta aiwatu akan irin yadda ubangijinsa ya yadda a yi ba yadda shi yake so ba shi sa ɗan uwa kada ka ce ka iya sallah duk inda ka ji ana koya sallah ta sunna ka je ka koya kuma eh, al'amatul qurtubi yahya al-qurtubi ad rahmatullahi alai ai ya maka batu yace inna salata خطرها azim wa babuha بها ulum ko به ulum هذا ni ko قيل هي اثنا عشر ألف مسألة موجودة في كتبهم مفصلة قد جمعت طهارة الأعضاء ألفا بلا شك ولا امتراء إن الصلاة خطرها عظيم سلة انت تببني lamarinta babba ne wa babu ha kusa bihi ulum babun sallah an keɓe shi da ilmo ba ka gama yanzu nan mala ibn qayyim yana mana bayani a ilmu suluki ilimin gyaran zuciya to malaman gyaran zuciya suna magana akan sallah malaman fiqhu suna magana kan sallah malaman aqida suna magana akan sallah a matsayin ta na rukuni daga cikin rukunin musulunci wanda ya batta ba musulmi ba ne kaga malaman akida na bayani kanta kai malaman physiotherapy malaman da suke bincike akan eh, magani ta hanyar motsa gaɓoɓi su ma suna bincike kan sallah likitoci suna bayani akan sallah psychologist suna bayani akan sallah tasirin da take wajen ba mutum na tsuwa kwakwalwa ga wa babu ha kusa bihi ulum shine sai ya ce ƙila hiyar na ashara alfa mas'ala an ce sallah da kake ganinta tana da mas'aloli guda dubu goma sha biyu can fi yin mufassala waɗannan matsalolin guda dubu goma sha biyu suna nan malamai su rarrabe su a cikin littafansu ko da ka ce akwai hyperbole a cikin wannan magana wato akwai kambamawa to amma dai matsalolin sallah suna da yawa shine sai ce qad jama'at taharatul a'dha'i sarkin gabobi kawai ya tattaro alfan bila shakkin wa lam tira'i mas'aloli dubu daya sarki kawai na da mas'aloli dubu daya في ذكر ذا محمد بن العربي خزانة العلم وقطب المغرب إذ كان أهلا لعلوم الدين وصار ذا رأي من التمكين da ce ibn al-arabi maliki babban malami wanda yake shugara ne a cikin ilimi na mutanen madrid ya faɗi wannan magana cewa tsarki kawai yana da matsaloli dubu ɗaya kaga ba wata ba ne abu so da ka koyi sallah ka koyi sallah ɗaya daga cikin malamai a shiga abu isaac al-huwaini hafizahullah wa afa yana ba da labarin haɗuwarsa da malam nasir bin albani na farko a farkon kai ganin littafinsa sifatu salatin nabi ya ce yana jami'a wajen alƙa saba'in da wani abu yana jami'a a mata jami'a ta ainihin shan a tsakiyar alƙahira take a tsakiyar cairo take to mutanen masar suna da irin mutanen nan da suke cema, akwai masu sai da littafi da ake cema ta hasar shajara sata shajara ma mai sai da littafi zai da ikon ya buɗe shago sai zo ya samu wani ɗan waje haka a ƙarƙashin bishiya kawai sai ya ɗan sai da littafai duk tsofaffin littafai kowa ya wata sai kai samu sabo mu ma muna da irin su ko za ka gan su a bakin titi suna zuba littafai haka to ana tsuntuwa sosai a wajen su ka riƙa zuwa musamman ba kuɗin siyan littafin da yawa da wata ka ɗauko ɗaya to ya ce ya je wajen sai ya tarar da mai littafai ya baza littafai sai ya ga littafin sifatu salatin nabi na mala albani min takbiri wa taslimi ka annaka taraha wanda littafi ne mai matukar muhimmanci sai ya daga littafin sai ya ya fara dubawa ya fara dubawa ce wallahi da ya karanta ya littafin mai kifin ci ashe ya iya sallah ashe ba sallar daidai yake ba sai ya ce ma mai sai da littafin nan wannan littafin nawa sai ya faɗan mashi kuɗin sai ya ji a wata in ya ba da wannan kuɗin ta zai da kuɗin abinci a lokacin shi ne sai ya haka yi shi kawai sai ƙwallo ta fara zubo mashi a idan shi ɗalibin jami'a ne yana jami'a sai mai sai da littafai ya gan shi sai ya ce masa yaro ya aka yi yace in ba za ka iya siyan wannan ba ga talhisi sai ya kakkaba wani ɗan karami haka sai ya ce masa da takaitaccen shi wancan ga somarin sai ya bashi ya ce masa nawa sai ya faɗan mashi sai ya ga iya siyan wannan sai ya zabo kuɗin shi sai ya bashi ya koma ya je ya karanta ya ce wallahi sai da na rena kaina na fahimci a shi ban iya sallah ba to kan so daga din da ka ji ana koyar da sallah kakka ce ka wuce wannan sallah yaushe nake yin ta hmm? mun gada ba a gadan addini Koyan sa ake yi ba a gadan addini dan uwa koyan shi ake dole sai an koya in a gidanku aka fara yin sallah amma baka koya ba to kakka sa kanka cikin masu sallah baka iya ba sai ka zauna ka koya to Allah mai ikon haka kun ga wannan kenan saboda haka sallah mu koye ta kayi ta yadda Allah yake son a yi ta as-salatu ma'dubatun yud'a ilayha al-'abdu kulla yawmin khamsa marrat taken da ba shi a littafin ku as-salatu ma'dubatun ita sallah kabaci ne na abinci ko walima ce yud'a ilayha al-'abdu da ake gayyatar bawa zuwa gare ta kulla yaumin hamsa marrat kullum sai an gayyace ka sau biyar kawai sai wani masoyin ka ce kullum ka zo gidanka gidan shi za ku ci abinci sau biyar don Allah wannan bai gama girmama ka ba sannan in ka tafi ba wai abinci ne wai ka zo na zo abincin gaske ma'adu ba ce to kullum Allah sai ya gayyace ka sau biyar ka zo ka gana da shi walamma mutahana Allah subhanahu wa abdahu bi wa ashbahiha a lokacin da Allah ya jarrabu bawansa da sha'awa wa ashbahiha da ababan da suka yi kama da ita ita sha'awa min dakhilin fihi a cikin zuciyarsa wa kharijin anhu da kuma abin da yake wajensa iqtadat tamama rahm tamamu iqtadat tamamu rahmatihi bihi wa ihsanihi ilayhi an hayya lahu ma'dubatan qad jama'at min jami'il alwani wat tuhaf wal khula'i yace ce tunda Allah ya jarrabe mu da sha'awa san zuciya san ababe to sai Allah madaukakin sarki saboda cikar ni'imarsa cikar da tausayinsa wa ihsanin da kyautata da kyautatawarsa ilaihi gabawa an hayya alahu ma'adubatan sai ya tanadan masa wani kabaki na abinci qad jama'at min jami'il alwani ta tattaro dukkan nau'in wani nau'i na abinci wattu hafi sannan kuma in ka gama in ka gama cin abincin kuma a maka kyauta wal sannan kuma an tanaji abin da za a baka na mafi zaɓin dukiya dukiyar da tafi tsada ita ce alhula kaga abin da ake kenan idan wani ya ce ka cin abinci masu karanci eh, akwai wata riga kila wasu ku sun taɓa ganin ta sun santa kun san irin jallabiyar nan ta mutanen sudan wanda za ka ga hannu za ka iya sa kanka a ciki kun gane ta ake to ta 'yan ƙauyen su ƙauya wannan asali ba irin wanda ake kama da za ga tana da aljihu a baya wa ya taɓa gani <laughs> aljihu fa a baya riga ga da hannun da ya kai haka sannan kuma baya ga aljihu aka ce wai in sun gayyace ka bayan ka gama cin abinci in ka juya sai su sama kuɗi kuma a aljihu aljihu a baya aka ce shi ne fassara aljihu aljihun baya kayan inda aljihun baya ke da amfani ko <laughs> mu ba an ce aljihun baya zaki ba ne to su aljihun baya idan zuga to shi ne idan mutum ya ce ka cin abinci ka ci abinci a wajensa sannan ga ya tanadan maka wasu gift kyauta ta musamman lokacin da zaka tafi sannan kuma ya ɗau kuɗi ya baka to karanci kenan haka mutane kuramau suke yi to Allah maɗaukacin sarki sai haka wal ataya da nau'ukan kyaututtuka sai Allah ya tanadan mabawa tunda dai ya san muna da sha'awa wada'a ilayya wada'ahu ilayha yau min khamsa marratin sai Allah maɗaukacin sarki ya riƙa gayyatar mu kowace rana sau biyar waja'ala fi kulli launin min alwani tilkal ma'adubati ladzatan ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي دعاه إلى تلك المعدوبة ليست في اللون الآخر في ألا ya تنسلسي وجعل يسنع في كل لون أقول لوني abinci, min alwani tilkal ma'adubati daga nau'ukan waɗannan ababen cin da suke kan kaɓakin nan lazzatin wani irin daɗi wa manfa'atan da wani amfani wa maslahatan da zai zama gyara ne ga mutum wa waƙaran da kuma wani nau'i na girmamawa da samar da natsuwa li hazal abdi ga wannan bawan alladhi da ahu wanda Allah ya gayyace shi ila tilkal ma'zubati zuwa wannan abincin laysa fil launi al-akhir wanda a wannan launin babu a wancan ka san haka ake eh, in mutanen da suke da dukiya wanda suke da karamci in za su gayyaci abinci sai su ce a dafa abinci kala talatin kwarai da gaske kana talatin wannan ba irin wancan ba ne sai a ce akwai farfesun kaza a kun fi ni sani dai ko ba ku fi sani ba ya ce akwai a can akwai a can wancan na daban ne wancan shi kan shi farfesu nau'in shi daban shinkafa ma a dafa ta kala kala eh ce wadda kake so wannan ba irin wancan ba ce to haka sallah take yan uwa shine misalin da yake buga mana Allah yana gayyatar mu wani cin abinci wanda duk nau'in da ka sani na daɗi to akwai shi a cikin sallah don Allah wannan malamin bai fahimci yadda abubuwan da Allah suke ba kage ya fahimta so da ka fil launi al babu a wancan an ce lokaci yayi ko so da ka sai ba dai wajen tsayawa bane in mun tashi sai mu taso sai mu duba mu ga inda ya kamata ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin wannan sallar yadda yake so Allah kuma ya sa ta amfane mu a duniya ta amfane mu a lokacin rasuwar mu ta amfane mu a lokacin akabarin mu ta amfane mu a lokacin tashi da kuma sakamako Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da ita yadda yake so Allah subhanahu wa ta'ala kada ya mu musamman waɗannan sallolin gashi kun ga yanzu za a shiga goma ta biyu ku duba yadda watan nan yake gudu wallahi idan baka ɗiba abin da ka ɗiba ba a tara mutum zai har yanzu baka ɗiba abin da ya kamata ka ɗiba ba ga watan ya raba ya raba gida uku yau goma ko ba goma ba yau bakwai ne ko? goma yau goma ana shiga gobe shi kenan an shiga goma ta tsakiya ita ce goma ta wuya in ji bahaushe ko masu tashi to Allah shi taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله